A yayin da ake gudanar da azumin watan Ramadan, shugabannin jama'a na ci gaba da kira ga 'yan Najeriya da su zauna lafiya da juna. To na Alhaji Dallami Hassan magajin garin Akinyale Ibadan cikin jihar Oyo State. Menene muhimmancin zaman lafiya? To alhamdulillah zaman lafiya dai na farko dai babu abin da ya fi shi daɗi. Duk inda kaga ana zaune lafiya to lafiya zaman lafiya ne kawo wannan. Duk inda aka ce ba a zaman lafiya to kai ma an ce ma ka je to sha Allah ba za ka iya zuwa wurin ba saboda tashin hankali. Amma Ba aka ce an samu zaman lafiya a ina, to ko ina zaka shiga ka je ka yi hulɗoɗinka ka dawo gidanka lafiya saboda haka muke roƙon Allah Allah ya ƙara ba zama lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar nan menene kuma alfanu na zaman lafiya to amfanin zaman lafiya yau duk inda ka je aka ce yau ba zaman lafiya a wannan wuri to kai kanka hankalinka bai kwanciya saboda haka yan uwanka jama'anka gaba daya yau in ba zaman lafiya to babu wani wani abin da zaka fahimta fahimta a wannan a wannan lokaci wani kira zaka yi ma masu tada hankali ba su son a zauna lafiya a ƙasa to na farko tukuna ina kira jama'a masu tada zaune tsaye saboda haka yau su gane cewa ba a duniyar nan ba abin da ya zaman lafiya daɗi da kwanci hankali saboda haka ina ƙara jan kunnen jama'a gaba ɗaya na najeriya da na arewa da na kudu gaba ɗaya inda jama'a suke kowa da kowa ya zauna lafiya haka muke fata da ubangiji na biyu ina ƙara godiya ga allah maɗaukakin sarki ga kuma da allah ya bamu tsayayyen uba mai daraja dr malam alhaji haruna mai yasin sarkin sasa ibadan allah ya ƙara tsawon ta mishi rai gaske duk lokacin da muka je ziyartarsa yana horon mu akan a zauna lafiya a zauna lafiya mu ma idan muka ta dawo muna wurin jama'a mu a zauna lafiya da kwanci hankali hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya